Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Radio VOH wasu kamu a cikin shinsan safiyar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan zamu gabatar muku a shirin namu na safiyar ta yau. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurayi tare da Hassan Barka. Shirin na leƙa Iran na nan tafe kamar yadda aka saba. daga ƙarshe akwai mu ɗauki da nan na afirka a yau maimacin wanda kuwa kuwa ji tun a jiya da dare da fatan masu waya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama da masu saurari cikakkun labarin duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce takunguman tattalin arzikin da aka ɗora wa ƙasar sun hana ta samun magungunan cutar corona da sauri a ƙasar yemen kuma mata ne sun fito zanga-zangar nuna rashin amincewansu da mummunan halin tattalin arziki da suke fama da shi a birnin adin na kudancin ƙasar. a jiya ce najeriya ta cika shekaru 61 da samun incin kai daga turawan ingila 'yan mulkin mallaka yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta zargi amurka da hana ta samun magungunan cutar corona a cikin lokaci kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto muhammad kurbanpur ɗaya daga cikin jami'an diplomasiyar kasar a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a jiya juma'a kurbanpur ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar a gaban kwamiti na uku kamar yadda suke kiransa a majalisar ɗinkin duniya ko kuma wanda aka fi sani da social humanitarian and cultural committee wato sochum a takaice ko c3 Urbanpur ya kara da cewa abinda wasu ke cewa an ɗage takunkumi na sayan magunguna ba gaskiya ba ne. Dangane da ƙasar Falasɗinu kuma Kurbanpur ya bayyana cewa hanci ƙasar Isra'ila tana aikata laifukan yaƙi da neman shafe wata al'umma a duniya, amma abin mamaki ƙasashen duniya sun yi gum da bakunansu har sai da abin ya zama jiki ko kuma dai aka manta da shi. mata zalla sun gudanar da zanga-zangar yin allah wadai da mummunan halin tattalin arzikin da yankin adin na kudancin kasar yemen yake fama da shi a jiya juma'a kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa birnin adin wanda yake kudancin kasar yemen yana karkashin mamayar gwamnatin abdurrabbu mansur hadi ne mai samun goyon bayan kasar saudiya da kawayenta kafin haka dai an gudanar da zanga-zanga mai kama da na matan a birnin na adin inda mutanen kudancin kasar ta yemen suka koka kan tsadar rayuwa da kuma matsalolin rashin samun bukatun mutane na yau da kullum wanda suka hada da ruwan sha da kuma wutar lantarki saudiya da ƙawayenta dai sun mamaye wani bangare na ƙasar yemen a shekara ta 2015 da nufin mai da tsohon shugaban ƙasar wato abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar wanda bai tabbata ba har yanzu. shekaru 61 da suka gabata kenan a rana irin ta jiya wato 1 ga watan oktoba shekara 1960 tarayyar najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallakan turawan ingila turawan burtaniya dai sun shiga najeriya ne a karshen karnin 19 miladiya sannan a shekarar 1914 suka haɗe kudanci da arewacin tarayyar najeriya suka zama kasa guda sai kuma a shekarar 1954 najeriya ta sami ƙwarya kwaryancin cin gashin kai sai kuma daga ranar 1 ga watan oktoban shekara 1960 aka shelanta najeriya a matsayin ƙasa mai cikakken cin gashin kanta tare da kawo ƙarshen mulkin mallakan turawan ingila a ƙasar a hukumance najeriya tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 923 tana bakin tekun gini sannan tana makwabtaka da ƙasashen benin jamhuriyar niger kamaru da kuma chadi najeriya ita ce ƙasa mafi yawan jama'a halin yanzu a tsakanin kasashen nahiyar afirka inda ake kiyasta cewa mutanen kasar sun kai miliyan 206 ba ga haka kuma kasar najeriya ita ce ta ɗaya a wajen fitar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kamar yadda kuma baya ga arzikin ɗanyen man fetur tana daga cikin kasashen duniya masu arzikin iskar gas da noma da kuma tarin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka hada da zinariya da nau'o'in ƙarafa da duwatsu masu daraja masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a ranar alhamis ce minista harkokin wajen kasar isra'ila yair lapid ya isa kasar bahrain a wata ziyara aiki da ya fara a kasar tashar talabijin ta rasha today ta bayar da rahoton cewa bayan isar birnin manama babban birnin kasar bahrain ministan harkokin wajen kasar isra'ila lafet ya samu tarba daga sarkin kasar bahrain a fadarsa lafet ya kaddamar da ofishin jakadanci isra'ila a birnin manama sannan kuma ya tattauna da takwaransa na kasar bahrain akan batutuwa da suka shafi kara karfafa alaka tsakanin gwamnatin bahrain da kuma gwamnatin harfi kasar isra'ila bahrain da isra'ila dai sun sanar da sanya hannu a kan yarjejeniyar kulla alaka a ranar 11 ga watan satumban shekarar da ta gabata wanda hakan ya sanya masarautar ta bahrain ta zama ƙasa ta hudu daga kasashen larabawa waɗanda suka rattafa hannu kan irin wannan yarjejeniyar a tare da harfi kasar isra'ila bayan masar a shekarar 1979 jordan shekarar 1994 da kuma haɗaɗɗen dalar laraba shekara ta 2020 baya ga kasar bahrain dai wasu daga cikin kasashen larabawa sun bi sahun sauran kasashen da suka kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila daga cikin akwai kasar morocco da kuma gwamnatin rikon kwarya ta kasar sudan idan mun sake dawowa kasar iran kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'ida khatib zade ya bayyana cewa kasar iran ba za ta amince da wata yarjejeniya dangane da shirinta na nukiliya ba wacce ba jcpoa ba majiyar murnar juma'a musulunci ta iran ta nakalto khatib zade yana fadar haka wa jaridar lemon ta kasar faransa a birnin paris inda yake halartar wani taro kan zaman lafiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ya kara da cewa amurka ce ta fice daga yarjejeniyar jcpoa sannan ta dora a kasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar banda haka gwamnatin shugaba biden ta ci gaba da tabbatar da wa'annan takunkuman tattalin arziki kan kasar iran duk tare da cewa ya ce yana son komawa kan yarjejeniyar kuma ya yi haka ne don takura gwamnatin kasar ta iran a ni bangare na hirarsa da jaridar lemon khatib zade ya ce kasar iran ta aike da sojojinta zuwa kasar syria ne bisa bukatar gwamnatin kasar kamar yadda kasar rasha take da sojoji a kasar ta syria bisa amincewar gwamnatin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau, ai saurari lafiya. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki akan al'amuran da suka shafi batutuwan ta fuskoki daban-daban a cikin shirin namu na yau da Allah za mu yi dubi ne dangane da tattaunawar haɗin gwiwa a tsakanin amurka da rasha dangane da makoman lamura yankin gabas ta tsakiya da kuma yankuna na kudancin nahiyar asiya da kuma yadda ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban a siyasance da kuma ta fuskar tsaro wannan dai shine abin da shirin namu ne yau da Allah zai dubi a sa da fatan masu za a biyo mu hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a cikin watan yulin wannan shekara ta 2021 ne dai shugabannin kasashen rasha vladimir putin da kuma shugaban kasar amurka joe biden suka gudanar da wata tattaunawa ta musamman a birnin geneva na kasar austria inda suka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke da sabanin mahanga ta siyasa ko ta tsaro a kansu babban abin da ya fi ɗaukar hankali a tattaunawar dawakana a tsakanin joe biden da kuma vladimir putin a birnin na geneva shine batun ƙasar syria da kuma yadda bangarorin amurka da rasha za su yi aiki tare wajen tunkarar matsalar ƙasar ta syria da kuma yadda za a shawo kan lamarin ta yadda hakan ba zai cutar da bangarorin guda biyu ba shugabannin kasashen guda biyu dai sun tattauna a kan yadda za su yi aiki tare da kuma yadda za su bayar da gudunmuwa daga dukkanin bangarori na tsaro ta yadda hakan zai ba da damar wanzuwar daula a ƙasar syria maimakon bayar da dama ga 'yan ta'adda su shimfiɗa ikon su a faɗin ƙasar wanda wannan dama mahanga ce ta joe biden tun lokacin yana mataimakin tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama inda ke ganin cewa bai kamata a bar 'yan ta'adda su mame ƙasar syria tare da shimfiɗa ikonsu ba duk da cewa a lokaci guda yana ganin cewa zama wajibi a ɗauki dukkanin matakai na takura wa gwamnatin ƙasar ta siriya a ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad baya ga haka kuma a tattaunawa da ta a tsakanin shugabannin na amurka da rasha sun tattauna batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma siyasar yankin da yadda za su yi aiki tare a wannan fage kamar da kuma suka tattauna batun ƙasar libya yadda za su iya yin aiki shima a wannan bangare ta yadda za a iya kafa gwamnati a kasar libya wadda za ta hada dukkanin bangarori da kuma tabbatar da cewa kasar ta fita daga halin da ta fada a ciki wanda suke kallon barin kasar libya a cikin irin wannan yanayi to zai cutar da maslahar dukkanin bangarorin guda biyu musamman ma dai batun ayyukan tsaro da suka shafi yankin tekun mediterranean wanda amurka da rasha dukkaninsu suna da maslaha a cikin wannan teku wanda kuma duk wata matsala da za a iya samu a ƙasar libya za ta yi tasiri a kan al'amuran zirga-zirga a cikin tekun na mediterranean baya ga kuma sun tattauna batun ƙasar iran wanda kuma dukkanin ɓangaren biyu suna da mabambantan ra'ayoyi dangane da ƙasar iran domin kowa ƙasar amurka ƙasa ce wadda take da ra'ayinta dangane da ƙasar iran tun bayan juyin juhalin da ya wakana a ƙasar iran ɗin wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 ana zaman doya da manja tsakanin iran da kasar ta amurka yayin da ita kuma kasar rasha take da kyakkyawar alaka da kasar ta iran tun daga lokacin da joe biden da ya karbi mulkin kasar amurka bai ɓoye wa kowa manufarsu ba na cewa tabbas zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan kamar da kuma tun daga wancan lokacin ya shata lokaci na cewa zuwa watan satumban wannan shekara zai janye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan bisa dalilai da dama daga cikin dalilan da ya bar kuwa har cewa kasar amurka tana kashe makudan kudade a kasar ta afghanistan tsawon shekarun da amurka ta dauka a kasar ta afghanistan ya cancanci ta janye domin yin amfani da kudaden da ke kashewa wajen yi wa al'ummar amurka ayyuka na cikin gida kamar yadda ya bayyana kuma kisan sojojin amurka da aka yi cikin tsawon waɗannan shekaru ba abu ne mai daɗi ga ƙasar amurka ba sannan kuma joe biden ya bayyana aniyarsa ta cewa rage sojojin ƙasar amurka a yankin gabas ta tsakiya yana ɗaya daga cikin manufofin siyasarsa domin kuwa kashe kuɗin da amurka take yi a kan su bai da bambanci da kashe kuɗin da take yi a kan sojojin ƙasar da suke ƙasar afghanistan janyewa daga ƙasar afghanistan da ƙasar amurka ta yi ko shaka babu ya sanya fargaba da tsoro a cikin zukatan shugabannin kasashen larabawa waɗanda suka dogara da amurka zaton cewa za ta ba su kariya bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da ƙawancin da ke tsakaninsu da ƙasar ta amurka musamman dai ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka haɗa da saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain qatar oman kuwait da dai sauransu sannan kuma wannan ya sanya a halin yanzu suna tunanin cewa babu tabbaci akan ko amurka za ta iya ba su kariya bisa la'akari da yadda kasar amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a kasar afghanistan da sunan wasu aika na musamman amma kuma a lokaci guda ta janye ba tare da ta cika dukkanin alkawalan da ta dauka na wanzuwata a kasar ta afghanistan ba wannan ne babban tilin da ya sanya ministocin harkokin wajen kasashen larabawa na yankin tekun fasha wato saudiya qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain oman da kuma kuwait suka yi ganawa ta musamman a gefen zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka tare da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken kamar da kuma a gefe guda suka tattauna da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov babban abin da tattaunawar ta kunsa dai shine yadda za su samu tabbaci daga dukkanin kasashen biyu na amurka da rasha dangane da makomarsu a yankin gabas ta tsakiya musamman ma yadda suka kasance sun dogara ne kacokaf a kan kasar amurka wanda kuma a halin yanzu suke ganin take-taken kasar ta amurka ba abu ne wanda za a iya samun tabbaci a kansa ba irin waɗannan matakai na gwamnatin amurka ya sanya ƙasar ta syria ta fara komawa zuwa ga matsayinta na baya wanda ƙasashen larabawan da kuma ƙasashen turawa suka haramta mata inda yanzu haka wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fashon da suka hada da hadaddiyar daular larabawa da kuma bahrain suka koma zuwa ga kasar ta syria inda tuni suka bude ofisoshin jakadancinsu kamar yadda ita ma kanta kasar saudiya wadda ta taka ga garin rawa wajen daukar nauyin aikan ta'addanci da kuma kwaso 'yan ta'adda da kasashen duniya da sunan jihadi a syria ita ma yanzu haka ta koma zuwa ga kasar ta syria da kuwa a kwanakin baya ministan ayyukan leƙen asiri na ƙasar ta saudiya ya ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'ai na gwamnatin ƙasar ta siriya kamar yadda yanzu haka kuma akwai tattaunawa da take gudana a ƙarƙashin ƙasa a tsakanin ɓangarorin guda biyu baya ga kuma kasar jordan wadda ita ma ta taka gagarin marawa wajen cutar da kasar ta syria wadda aka yi amfani da ita wajen shigar da dubban ɗaruruwan 'yan ta'adda da ake kwasuwa da kasashen duniya zuwa cikin kasar ta syria domin wargaza kasar a halin yanzu gwamnatin kasar ta jordan ta mayar da kyakkyawar alakar ta da hulɗoɗinta tare da kasar syria da kuwa a cikin wannan mako wasu daga cikin ministocin kasar ta jordan sun ziyarci birnin damascus tare da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta syria baya ga haka kuma irin wannan matsayar ta amurka ta sanya kasar saudiya ta sake dawowa domin zama kan tebur tare da kasar iran domin warware matsalolin su waɗanda suke fama da su tsawon shekaru na rashin fahimtar juna musamman ma dangane da batutuwa da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya wanda kasar ta iran ta sha nana ta kira ga kasar ta saudiya tsawon shekaru domin gudanar da irin wannan zama lamarin da bai yiwu ba baya ga kuma irin salon siyasar gwamnatin joe biden din ce ta sanya alatilas gwamnatocin kasashen saudiya da masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain waɗanda suka ƙauracewa ƙasar qatar kuma suka kakaba mata takunkume na tattalin arziki a halin yanzu suka dawo suka nemi ƙasar ta qatar suka sulhunta da ita siyasar joe biden ta janye sojojin amurka daga ƙasashe ko kuma rage yawansu siyasa ce wadda ta ginu akan mahangan nan ta yaƙi daga nesa da joe biden yake kalin cewa yin amfani da na'urori na zamani waɗanda za su iya sarrafa makamai daga nesa ita ce hanya mafi dacewa a halin yanzu amurka ta yi amfani da ita maimakon jibge sojoji da kuma kashe dubban biliyon daloli wajen gudanar da ayyukan soji a cikin wasu ƙasashe kamar yadda tun kafin wannan lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauki irin wannan salo a ƙasar pakistan da kuma ƙasar yaman inda takan yi amfani da jirage marasa mutuƙi wajen kaddamar da hare-hare a kan waɗanda take kira 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashe sakamakon hakan wannan ya sa ƙasar rasha ta ƙarfafa batun sake gina ƙasar syria inda a cikin wannan ɗan lokutan ne ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha ya ziyarci ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin tattaunawa da su akan yadda za a yi aiki tare wajen sake gina ƙasar syria wadda ayyukan ta'addanci na 'yan ta'adda suka rusa a ƙasar a cikin tsawon shekaru goma da suka gabata inda kuma ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna bayar da cikakken haɗin kai ga gwamnatin ƙasar ta rasha wajen tabbatar da wannan manufa a nasa ɓangaren joe biden a cikin irin salon siyasar tasa yana ɗaukar matakai na sassauta takunkumai waɗanda gwamnatin ƙasar amurka ta ƙaƙabawa ƙasar syria masu tsanani tare da mayar da ita saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa inda yanzu haka gwamnatin joe biden ta amincewa gwamnatin ƙasar ta syria ta zama bangare na yarjejeniyar nan ta fitar da iskar gas na ƙasar masar zuwa ƙasar jordan wanda za a yi amfani da bututun da ya ratso cikin ƙasar syria zuwa ƙasar labanan wanda kuma gwamnatin ƙasar ta syria ta amince da hakan game da kuma gwamnatin joe biden ta bayar da dama domin gwamnatin kasar syria ta samu damar yin allurar rigakafin cutar corona ga 'yan kasar sannan kuma gwamnatin kasar amurka ta bayar da dama domin tattaunawa da 'yan ta'adda waɗanda suke rike da wasu yankuna a cikin gundumar dar'a ta kasar ta syria inda aka mai yarjejeniya tsakanin 'yan ta'addan da kuma gwamnatin syria game da gwamnatin kasar rasha inda yanzu haka yankunan da suke karkashin 'yan ta'adda a cikin gundumar dar'a sun koma karkashin ikon gwamnatin syria baya ga kuma yankuna da ke iyakokin jordan da ƙasar syria waɗanda 'yan ta'adda suka baje kolin su a yankunan dukkan yankunan yanzu sun dawo ƙarƙashin ikon gwamnatin syria wanda hakan ya sa a halin yanzu dukkanin iyakoki da kuma mashigai na ƙasar syria da jordan an buɗe su kuma ana ci gaba da hada-hada da sufuri a tsakanin ƙasashen biyu dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a baya bayan nan sun bai wa ƙasar ta siriya damar komawa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa inda a cikin wannan makon ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi ganawa ta musamman da ministocin harkokin wajen ƙasashen masar tunisia palestine murtaniya oman jordan da kuma iraki a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a birnin new york da dama daga cikin masana dai sun imanin cewa ko shakka babu rasha za ta yi amfani da wannan damar ta janye wasu sojojin amurka ko kuma rage yawan su daga cikin wasu ƙasashe musamman ma a afghanistan da kuma yankin gabas ta tsakiya wajen kutsawa to amma dai salon da rasha za ta yi amfani da shi shine ba salo ne na jibge sojojinta ba illa salo na yin amfani da wannan damar domin samun dama ta saka hannayen jari da kuma jawo kamfanoni waɗanda za su saka hannayen jari a cikin ƙasarta. ta ziyarar da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya kai a wannan laraba da ta gabata a birnin sochi na ƙasar rasha tare da tattaunawa da shugaba putin tana ɗaya daga cikin masomin cimma waɗannan yarjuni da ake ganin cewa za su baiwa ƙasar ta siriya damar dawowa a dama da ita a cikin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma baiwa sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya damar tattaunawa da sauran bangorin da ba su ga maciji da juna da su musamman kasar iran da kuma ita kanta kasar turkiya kamar da kuma kasar iraki a halin yanzu sakamakon irin matakan da kasar amurka ta dauka ya sanya kasar irakin ita ma ta dawo ana damawa da ita a dukkanin bangarori na siyasar kasa da kasa wanda kuma ko shakka babu hakan zai baiwa kasashe irin su rasha damar shimfiɗa ikon su a yankuna daban-daban waɗanda ƙasar amurka ta janye daga cikinsu ko kuma ta nuna gazawa ta fuskar tsaro ko siyasa to jama'a masu lokacin da muke da shiyar riske ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amintun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Barin koma gefe hada ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin salamu alaikum gidan jirgin jamhuriyar musulunci na sunana ibrahim yasti kusba zariya city jihar kaduna najeriya yau na shigo zauren ne dauke da mika sakon gaisuwa na zuwa ga iyayen gidana da abokanai na ibrahim roma duke abdullahi bala birniwa akwai Ilyas aike Fatas akwai Ilyas usman journalist akwai ibrahim salisu dan kaduna musa da atuba asuba da magaram ya wala sani takai akwai malam wari bire bire zuwa akwai bakon marakan durwa bukar akwai Umar na Mairo Makera akwai Haruna Salisu dan Fulani fara Yusuf Salisu dan Fulani fara Ibrahim Zayana Ibrahim Kwara ban manta da manta da Yusuf Niger State ba sannan kuma ban manta da Dauda Hudu Nguru yan baban Yusra Gusau Assalamu alaikum radio boh hausa mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa wanda yake da zamanin ƙasar ghana a wannan rana zan mika saƙon gaisuwa ta da yan uwa da aminan arziki yana gaida babban abokina lawali ibrahim lawai cediya ina gaida salisu alhaji wakaso lawai cediya ina gaida na agwa mai faci eh, da magara bakin ofitel ina gaida abokina da ke libya ebo. Wanzam ina gaida abokina Harashi da ke kasar Burkina Faso ina gaida abokina um, na Yusa dan Turawa da ke kasar Burkina Faso ina gaida dukkan mutanen da ke cikin wannan gida da jagorin shiri gaba daya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ke hausa ta iran mai magana na kuma ti dan kore bil magarin dawa da magarin mazaunin kasar libya yanzu na hoto ne mai kasa gaisuwa ta kamar su aboki na litoro isu garin madattai shi garin madattai aminu ofisa bil magarin dawa rabe idi bil magarin dawa da magaram akwai shugaba rabe mai aski da magaram akwai dj alisto da magaram akwai maman sani tv gaskiya da magaram a gaida mana kowa da kowa daga daga mati dan kore bilma garin dawa da magaran mazaunin kasar libiya a yanzu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi sakon gaishe-gaishe na farko ina gaida sanusi garin madatai akwai yusuf garin madatai akwai ibrahim polis haro banda akwai dare dan fulani abdulhadi dan fulani duka anan cikin garin da magaran ina gaida laitoro mai isansu bakin ofital zandar ina gaida mijin mai adaidaita sau bakin ofital zandar ina da alhaji isa mai su bakin ofital zandar akwai sani laitana gidan wanka nan bakin ofital zandar akwai buzuk mai shayi wanda yake nan bakin ofital zandar akwai yaro mai hatsari bakin ofital zandar akwai hajiya lalo mai malku wadda take bakin wanda yake bakin babbar tasha ina gaida siraja gambi akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani na kunagwa mai faci daga nan bakin ofital assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio BOH Hausa mai magana sahabi bawa ida e eh, likita daga kwarnaka maraɗi jamhuriyar Nijar farko muna godiya kai da kuke bamu dama muke isar da sakonnin gaishe gaishen mu uwa da mu arziki da farko ina mika sahihiyar gaisuwa ta ga dukkanin lokacin ma'aikatan gidan radio Tehran sannan ina son ban dama in gaida abokaina eh, kamar su mama mubarak eh, ma'aikacin eh, wata kungiya ta mai kula da harkar muhalli da aka ce zuma a kwarnaka da mustapha kadangare shi ma ma'aikacin zuma a kwarnaka da alkasim agadas da musa hadaran asuba da magaram da babana sabi ila ya shaibu elebash da abokina mustapha adilawali na buratin ayabe da dukkanin al'umma musulmi masu rarin gidan rediyon biyu hausa fatan za a wani lahiya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat wa ida kita dega kurnaka marak dia jamburian ni jaga Assalamualaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da gana maɗatai da magaram hakikanin gaskiya ina jin daɗi kamar yadda kuke ba mu dama muna gaishe-gaishe da haɗin albarkacin baki musamman ma hassan barka muna jinjina maka da farko da yake karshen sati ne zan yi sakon gaishe-gaishe ina gaida sanushi maɗatai akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alar matsatsawa na shanya mai mai dabino maɗattai ina gaida ilyas yakubu da gawa ita gaida akwai ilyas prezi ra'ayin zuci agaras ina gaida lettero mai isan bakin ofital da magarin akwai kwa mai faci bakin ofital akwai abdurrahman abdo kibiya akwai mamman ya yakubu washe wanda yake tawa birnin adar ina gaida isa musa wanda ake san da isa rezo wanda yake a babban birnin yamai ina gaida musa daren asuba akwai baba lefe da magarin akwai mati dan kore mazaunin libya wanda yake bilin bagarin dawa ina gaida aminu ofisa bilin bagarin Dandawa da duka mai sararin wannan gidan radio mai albarka na gode mai magana isu ne maɗattai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku da ganin maɗatai ku tashi lahiya a madadin gidan radio ina gaida yan garin maɗatai baki ɗaya ku tashi lahiya. Assalamu alaikum Radio BOH Murin Musulunci Taharai. Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria Wanga fili da kuke bamu na karshen mako zan ga da yan uwa da amanan arziki. Da farko ina gada da Letero wanda yake nan mai sansu ne nan da magaran. Akwai Murtala wanda yake nan randa bakwai nan da magaran. Akwai Lawal wanda yake Agadas. Akwai Alkasim Agadas. Akwai Ilyas Agadas. Akwai Buba mai manja fa mai akwai akwai kajore dan fulanin wurji akwai babai lefe da magaran baba tumniya da magaran akwai isuhu madatte sanusi madatte da magaran akwai mamman shehu mena gard national wanda yake nan ramfon hawa jiji da magaran akwai alhaji sallau dan mato wanda yake tokara a nan najeriya akwai shugaba audu ne mai abokan rani wanda yake san bauna a nan najeriya akwai shugaba audu razzaku dan koli kasuwar sabon gari wanda yake nan najeriya akwai mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai abdul aziz mai tireda ne wanda yake nan garkin eh, wanda yake shadu akwai zabiyar mai miya kuka wanda yake nan garkin daura akwai shugaba yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai alkasim leguro wanda yake garin mata mai akwai sade sa'idu wanda yake garin daura da duk 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fada fada najeriya da nijar da duka afirka duk wanda ya ji wannan sauti na wa inuwa kowa fatan alkhairi hassan barka ina muku fatan alkhairi na barku lafiya. to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shi na muleka iran muleka iran yawa masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na muleka iran shi ne a cikin samihi ka muku bayanai game da tarihi muhimman wurare masu tarihi da mawarai na addini sauran abubuwa masu jan hankali na ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su kamar su sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu ware sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwarya shirin a yau shirin namu zai kawo muku tarihin ƙauyen imami ne ɗaya daga cikin wurare masu ɗaukar hankali da ke ƙasar iran amma kafin nan bari mu waiwaya baya a matsayin adon tafiya idan ana biye da mu a mu na baya mun kawo muku bayani ne ko kuma tsakaicin tarihin babban masallacin da da ke nan ƙasar iran inda muka bayyana cewa ba masallacin atik na damavan yana ɗaya daga cikin guraben tarihi da kuma gine-gine na addini da aka yi su a zamanin mulkin Salujukawa. Wannan masallacin yana da kima ta tarihi da yawon buɗe ido da ke lardin Tehran a yankin Damaban. Wuri mafi daɗewa a cikin wannan masallacin shine hasumiyarsa ta tubali da aka yi, kuma shine ginshikin da ke cikin farfajiyarsa. a masanan ɓangarorin cikin masallacin ba su daɗe ba kamar sa. Dukka a shekarun baya aka samar da su da fatan masu sun amfana da banan da aka ji game da wannan masallaci. yanzu suka bar mu tsunduma cikin kwarai shirin inda za mu ɗora daga inda muka tsaya shi dai ƙauyen imame yana ɗaya daga cikin wuraren shakatawa da ke nan birnin tehran kuma ƙauye ne mai yanayi mai daɗi da ruwa da iska mai kyau kuma yana da abubuwa masu ɗaukar hankali na tarihi daga cikinsu akwai fadar maziya da kuma idanuwar ruwa masu yawa da ke ƙauyen wannan ƙauyen yana ɗaya daga cikin tsoffin wurare na farauta a zamanin daular kajar kuma wuri ne da lokacin zafi sarakuna suke zuwa domin hutawa kafin mu yi tuya manta da albasa yana da kyau mu yi ƙarin bayani a nan shine ƙauyen imami yana da hanyoyi da ake bi na hawan dutse da ke gefen kudancin birnin alboros kuma fadar da ke ƙauyen tana ɗaya daga cikin fada mafi girma da ke ƙauyen na imame ƙauyen imame yana da nisan kilomita biyar da titin shamshak zuwa tehran kuma ba shi da nisa da fasham wanda yana daga cikin ababen kallo na ƙauyen wanda yake sanya zuciya muhimmiyar sana'ar da mutanen wannan yanki suke yi mafi yawanci suka fi mayar da hankali a kai ita ce noma da kiwo shi ya sa ƙauyen ya shahara da kiwon dabbobi ba ga haka kuma akwai lambuna masu yawa da suke noman tufaha glass hulu da dai sauran 'ya'yan itatuwa daban-daban da ake nomawa a nan ƙasar iran wannan ya sa ya ƙara shahara da samar da nono saboda kiwon da ake yi a ƙauyen akwai tsoffin gidaje da ke ƙauyen an yi su ne da rufin katako amma gidajen fitattun mutane an fi ƙawata su kuma suna da mashiga ƙofofi masu kyau ƙauyen imame yana ɗaya daga cikin manyan ƙauyuka kuma wani ɓangare ne na ƙauyen shamiran a lardin tehran imame wasu ƙauyuka ne guda biyu da suke kusa da juna ɗaya daga cinsu ana ce masa imame na sama ɗaya kuma ana kiransa da suna imame da ke gangare ko kuma ƙasa kuma wannan ƙauyen yana da nisan kilomita ashirin da fadar mulkin da ke gabashin birnin tehran kuma yana tsakiyar hanyar asalin babbar hanyar tehran zuwa shamshad kuma yana da hanya ta kan dutse kamar da dama kuma ka ambata tun da farko ƙauyen imame na ƙasa ya fi daɗewa da tsufa sosai da kwanta da imame na tudu wanda yake sama kenan a mahangata idan ana neman waje na ɗabi'a domin zuwa yawon shakatawa ƙauyen imame na gangare ya fi saboda shi imame na tudu yana da gidaje da sabbin shaguna kuma wasu daga cikin ababen tarihi na wajen sun ɓace baki ɗaya don haka kaga masu sha'awar zuwa wajen domin kallon ababen tarihi ƙila shiga farkon garin ba zai burge su ba amma a wajen masu son zuwa yawon shakatawa a lokacin zafi za su isa zuwa wurin da wasu lokutan yana da wuyar wucewa da ke cike da kayayyakin da ke jan hankali. har ila yau abin da yake da muhimmanci a nan shine wannan ƙauyen da ke sama wato tudu kenan ba zai baka damar yin wasan dusan kankara ba saboda karancinta a wannan lokaci ko kuma a wannan ƙauyen a lokacin zafi ƙauyen imame da ke gangare ya ɗaya takaita ne a ƙoramar gidiri da lambuna masu yawa ita ƙoramar gidiri kusan tana farkon shiga ƙauyen ne kuma akwai hanyoyin motoci sai dai abin da ya fi shine sauka a tsakiyar hanya a taka da ƙafa zuwa inda ƙoramar take sai dai a lokacin sanyi wurin baya shigowa saboda dusan ƙanƙara da ta sauka tana ƙara sanyawa komai ya yi wahala kuma akwai ban tsoro saboda kasancewar namomin daji kamar kirkeci a wurin kuma amma dabbobi da ke wurin a lokacin zafi musamman shi kirkeci a lokacin zafi suna komawa ne zuwa saman dutse wannan lokaci shine fi dacewa a kai ziyara wannan ƙauyen shi dai kyakkyawan ƙauyen imami yana da yanayi guda hudu a lokacin zafi a lokacin yanayin da iska ke daidaita yana cike da furanni da kuma launin fari don haka yin tafiya zuwa wannan ƙauyen a lokacin na yanayin sanyi yana da daɗi da nishaɗi yanayi na launuka daban-daban a lokacin mazara yanayi ne da ya fi dacewa da ɗaukar hotuna na tarihi da yake ƙauyen imame yana kan dutse ne wannan yasa lokacin sanyi yake cike da dusar ƙanƙara idan kana da alaka da wasa cikin dusar kankara to ina baka shawara ka kai ziyara zuwa ƙauyen imame a lokacin sanyi domin akwai abubuwa na ban mamaki da yawa da zaka samu a wajen musamman lokacin ne dusan kankara take sauka fiye da yadda kake tsammani to ma saurare gashi kuma mun kawo bayani amma lokacin da ka ɗaya shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da wani sabon shirin amma kafin nan amma a wanda suka tallafa shi da kammala ni ma da gushi nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye da muke yada muku a shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau wanda Sunusu Ino Hunti ya gabatar, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun gargadin da jam'iyyun siyasa a Tunusiya suka yi ne kan yiwuwar sake bullar rikici a ƙasar bayan da shugaban ƙasar ya jinginar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnati gwamnati da ni sunu sumunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jam'iyyun siyasar tunusiya hudu sun yi gargadin sake bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice a kasar saboda matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na rusa wasu madafin ikon kasar tare da mayar da su karkashinsa jam'iyyun siyasar tunusiya hudu sun gabatar da wannan gargadi ne a taron manema labarai da suka gudanar a birnin tunis fadar mulkin kasar a wannan mako yau fiye da tsawon mako guda kenan da shugaban kasar kai sa'id ya ji. jinginar da kundin mulkin kasar yana gudanar da mulki ƙarƙashin umarninsa na musamman wani daga cikin shugabannin jam'iyyun siyasa a tunusiya ya zargi shugaban kasar da yin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar a nashi bangaren sakataren jam'iyyar democratic current gazi shoci ya bayyana cewa a halin yanzu muna rayuwa ce a lokacin rashin doka da tsari don haka muna ɗaukan matakin da shugaban ƙasa kai sa'id ya ɗauka a matsayin juyin mulki dokoki ga kundin tsarin mulkin ƙasa masanin harkokin tattalin arziki kuma tsohon minista a ƙasar tunisia fadil abdulkafi ya yi gargaɗin bullar wani bala'in matsalar tattalin arziki da ke tunkarar ƙasar tunisia da cewa dama tuni ƙasar take fama da taɓarɓarewar tattalin arziki fadil abdulkafi ya ƙara da cewa kasar labanan ba ta fitar da komai da take samarwa a cikin kasarta ba ta samar da alkama ko sukari ko man fetur sannan al'ummar kasar suna fama da matsalar daukewar wutar lantarki da ruwa matsalolin da zai yi wahala mu fuskanci ire-iren haka a tunusiya yana mai cewa zai tunatar da shugaban kasar tunusiya ta hanyar buga misali da cewa kamar wani gare ne da ake juyawa kuma babu mai kula da shi don haka har yanzu tunusiya tana kan babbar hanya ce tana juyawa kamar garan da babu mai kula da shi lamarin da zai wurga ta cikin hatsarin mummunan bashi da ba zai yiwu a iya biya ba shugaban kasar tunisia kai sa'id ya afka cikin wannan mataki mai rikitarwa ne sakamakon tsanantar rikicin siyasa da taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar musamman saboda bullar annobar cutar corona kan haka abokin aikinmu awal kunya ya tuntubi wani masanin harkokin siyasar afirka na yusa jamru babban sakataren gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar, don jin mahangarsa kan rikicin siyasar ta tunisia ku na 'yan kungiyar farar hula ba ko a Nijar ba a Afirka ta yamma gaba daya. Wasu masu sharhi suna ganin kamar cewa abin da ke faruwa a kasan Tunusiya wato suna jingina shi kamar wani irin sabon saran mulkin malaka ne ke so a dawo da shi a nan kasan Tunusiya. Me na ce ne malam na Yusa? To, shi dai kanin wanda shugaban ƙasa ne ci ya rusa gwamnati ya dakatar da majalisa kowa ya ga kucece kucece tsakanin shi da firayim minista da an ka sha kai ruwa a dawo mari abin bai ba da ga kawo tarnaki saboda kowa yana da iko wanda ba karimi ba matsalar dokoki ta samu tsakanin su kowa shi a shi ne babba alhali firayim minista ne canje na shugaban kasa ne kuma zaɓe kuma wani irin shugaban kasa shugaban kasa wanda yan kasar jiya ke so kamar tunda cikin mutum ɗari in kai ya a wannan lokacin kashi tasa'in da biyar suna son wannan shugaban ƙasar don shi ya kai su wannan tarnaki har ya kai ya dakatar da majalisar dokoki ya rushe gwamnati ake nan cikin halin tsaye amma na ji a jiya ya naɗa wata mace prime minista kuma shi ne a shugaban gwamnati shi shugaban ƙasar wannan abubuwan suna iya ba dama na mutane su iya gane ke shi shugaban ƙasa bai sun saki wasu iko saboda gobe dan bai su wani taka mishi birki cikin tahiyar tashi. To malam na yusa mafi yawan al'umman kasan Tunisia sun yi zanga-zanga sun nuna rashin amincewarsu da matashin da shi shugaban kasan ya dauka. Shin hakan ba zai nuna cewa wannan mataki da ya dauka ba halattacce ba ne? ya ai kuma jam'iyyun siyasa ne da kungiyoyin hulɗa. Yake tsammawa idan shugaban kasa da su kudurka wanda ba shi ba a demokarɗiyance kuma a kasashen mu na masu aiki doka da oda an ba dama ko kungiyoyin siyasa ko kungiyoyin hula ko ko 'yan kasa su da kansu a kurce kan kara to nake tsamma ba sa wannan kara ba mutane sun yi yunkuri na bori saboda suke tsamma su maido shugaban kasa bisa hanya ta kwarai shi kuma wannan shugaban kasa ganin ne gwamnati kan shi majalisar dokoki ma ita ma ta yi abubuwa kenan ya zai yi tun shi ne a zababbe hakan ne kamata shi a lissahin shi na ya samu dama yadda zai zartar da iko a alkalika wanda ya dauka da ya zai kasance ya cika su wannan ana iya samu shi duk cikin constitution namu akwai kudiri inda shugaban kasa ke da maye maye iko inda yana iya rushe majalisa yana iya rushe gwamnati to duk lokacin shugaban nan kasar namu suka ji kama an mace su an kai su ga bango sai su yi gudu su je su kai kowanne cin constitution su sa shi a ayyuka tun da kuma a dokance ne doka ta ba da wannan dama a yi. to ma'ana yusa shugaban kasan tunisia ya da aurar aiwatar da gyare-gyare a fagen siyasar kasan ta hanyar kafa wasu kumatoci da za a kafa shin kuna ganin waɗannan kwamitocin da su fi wakilan al'umman ƙasar kenan shi kuma gwamnatin wa wanda za a sa ƙarƙashin shugaban ƙasa ne wanda ita kan ta fara minista ƙarƙashin shugaban ƙasa ne take tun da shugaban ƙasa a cikin kudirin da ya ɗauka ne da wannan fara minista cewa shi ne shugaban gwamnati kenan kaga har yanzu isa kamar da kai hannunka mai sanda tuni daman kasan tana fama da dambaruwa na siyasa tun bayan da shugaban kasa ya tsige prime minister kasan hisham mashishi shin maka ganin hakan a matsayin ƙara ta wutar rikicin kasar abin da ake tsoro ka wani shekara goma baya kasance kuma 'yancin ciniki sun ɗauki titi zanga-zanga ta tashi demo kanta da aka maido ta da yancin na adam da aka dan samu aka dan maido ya kasance an sha baya kuma wannan buri na titi da aka yi a wannan shekara goma baya ya kasance shi ma ya tafi da shi ya shuɗe da shi shi ne muke tsoro yau yancin da zai da ne suka hutu shugaban kasan wannan ya sani ya san mutane wanda suke kofa na su maido ta demokaradiyya su maido incin dan adam kuma su maido walwalar dan adam a kasar tunisia yau zai ci gaba da hankali in ba hankali ba lokaci zai ba wasu dama ko da ma a ci magoya bayan shi ne su iya gane ke wanda shugaban kasa iko ne ke so ba dan dai ya gyara rayuwar talakawan jiya ba kenan abin da ya kai da wasu yana ete da shi da kiyaye demokaradiyya ta dokokinta ya kamata a bi ta ko da yaushe ba dan kana shugaban kasa ba kake tsammanin kana isara ko ina ko ka yanki ko ina to kuma ya kuke ganin tasirin tsohon bakin kasar amurka akan batun kasar tunisiya musamman sukar da mataimakin shugaban kasar gaban da matakin shugaban kasar ya dauka kasan akwai kasashe wanda ko an so a yi musu wani yunkuri abin bai yiwa abin bai ya fara tashi amma ita tunisia ta san ita da kanta tana aiki da kasashe manya manya ta da hulɗa da kasashe da dama a wani lokaci mutane sun zura idanu su gani ko kuwa da harkar wata guda ce ko kuwa harkar kwana arba'in da biyar amma mutane sun gani da shugaban kasar siffanta matakin da shugaban kasar ya dauka na juyin mulki ga demokradiyya da amurka ta yi kana ganin kamar wannan zai sa shi ya dawo kan tsarin mulki yadda ya kamata wakana to don ka komi ya wakana kuma shi ne ake wata ya kasance ya da hanyar demokaradiyya su kuma su yaggan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 to da wannan shirin na mai zo karshe gar lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki zan ɗiga aya a nan amma don wanda kujin wani musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dukkan shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.